2023, l'UP Force de défense et de sécurité, réunie au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin kwamitin tsirar da ƙasa wato Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie CNSP a taƙaice sun ce sun kifar da gwamnatin Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli sakamakon lura da abinda suka kira taɓarɓarewar sha'anin tsaro da mawuyacin halin rayuwa da na matsin tattalin arzikin da ake ciki a ƙasar. Suna masu ba da tabbacin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu, haka kuma za su kare mutunci da lafiyar hukumomin da suka hambarar daidai da ƙa'idodin 'yancin ɗan adam. Sanarwar sojojin na CNSP wacce Kanal Amadu Abdulrahman ya karanta ta kara da cewa sun rusa dukkan hukumomin da ke da alaka da jamhuriya ta bakwai sun kuma umarci sakatarorin ofisoshin ministoci su ci gaba da gudanar da lamura yayin da suka buƙaci abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa da kada su yi shishigi a harkokin cikin gidan Nijar. Iyakokin ƙasar za su kasance rufe daga jiya Laraba sai yadda hali ya yi sannan an kafa dokar hana fita daga karfe goma na dare zuwa biyar na safe in ji su. Da sanyin safiyar jiya Laraba 26 ga watan Yulin 2023 ne wasu dogarawan fadar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin janar Omar Chani suka yi garkuwa da shugaba Muhammad Bazum a gidansa sannan suka hana ma'aikatan fadar shiga ofisoshinsu haka kuma aka tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban ƙasa da na talbishin mallakar gwamnati lamarin da ya sa zargin yunkurin juyin mulki ya ƙara ƙarfafa a wajen jama'a Kafin bayyanar sanarwar sojojin na CNSP, jama'a sun yi zanga-zangar goyon bayan shugaba Muhammad Bazum a biranen Yamai da Zandar da Tawa a daidai lokacin da shugabannin jam'iyyun kawancen MRN masu rinjaye suka fitar da sanarwa domin kalubalantar yunkurin kifar da zababben shugaban ƙasa. Wata tawagar jami'an hukumomin Najeriya a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ECOWAS ta iso birnin Yamai a yammacin jiya waɗanda suka yi mahaɗa da shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon da ake sa ran zai shigo a wannan Alhamis domin duba hanyoyin sulhu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.